Malika na sa akwai tambayoyi ciki a bakin ki. Ni dai sunana Mahir Ahmad mai gwalagwale. Ba Lado da kika sani ba. Malika ta zara ido ta ja da baya. Na zo miki da suna Lado ne don na ga yadda zaki karbe ni. Na kawo ki wannan ƙauyen ne saboda nima aiko ne aka yi. Mahaifina ne yasa a gina makarantu a haƙa rijiyoyi da sauransu. Shi ne ce na je na ga yadda aikin yake tafiya. To alhamdulillahi aiki ya yi kyau. Yanzu kuma dai ga mu a gida. Sauban kuma amini na ne kuma ɗan uwana ne. Duka abin da na miki Malika Na miki ne domin wadda irin ƙaunar da yake ma a cikin zuciyarki. Na gode kuma na samu guri a zuciyarki. Bugu da ƙari kuma kin daina aro. Har lokacin Malika bata ce masa komai ba. Kuri da take da sunan shi shine ta tuno ta sun koyar da kanta. Gobe zan kai ki gidanmu ki ga mahaifina da 'yan uwana su ma su ganki. Na faɗa musu zo gidan dadi za mu je can mu same su. Zan kai ki gida kuma ki ga mama na san kina son ganin ta Na sa a shigo miki da abinci. Bana so ki komai matata. Lami za ta kawo miki komai da komai. Kan ya rufe bakin shi Lami ta yi sallama. Suka amsa ta bude kofar ta shigo. Ya amshi farantin wani shagi da kayan kwalama da makulashi ya ajiye mata. Gashi nan Malika ina zuwa. Ya fita. Malika kunya ya rufe ta. Ya dawo tare da ita ba ci komai daga abin da ya kawo mata ba. Kin san dai idan baki ci abincin nan ba, kin san dai ba zan ji daɗi ba ko? Ya riko ta ya zaunar da ita a gaban farantin. Yana bata abincin a baki tana ci. Irin abin da ta yi mishi a baya ne dinga dawo mata. Sai da ji ko kallon shi ba ta sanyi. Hawaye ne dinga zubowa idanunta. Malika, mene muke kuka? Cikin muryan kuka, Malika ta ce, Duk abin da na maka, ka yafe min, samun irin ka a yanzu yana da wuya. Ni dai na yi dace, ina kuma ƙara godewa Allah akan hakan. Mahir ya rungume ta yana murmushi, ba abin da kika min Malika. Sai da ya tabbatar ta ƙoshi ya rabu da ita. A ranar suka ƙara shakuwa da juna, kulawa, tausayawa da ƙaunar juna. Washe gari ya kai ta ta kai da ‘yan uwa da mahaifin shi, Gidan ya cika da mutane, sai da yamma suka bar gidan ba don taso ba, har sun saba da junansu. Gidansu ya kai ta, ta kalle shi. Unguwar dai tamu ce, wannan na yarda. Sai dai gidan nan, ba namu bane ba. Ki shiga mana sai ki gani Malika, idan ba nan bane ba sai mu ba zama neman gidan. Ta fito ta shiga gidan kamar marar gaskiya. Habu ne ya taho yana mata sanin da zuwa. Mama ma ta fito tana mata mara ba. Mama, da gaske gidanmu ne nan? Da ban yarda ba mama. amma ya aka hakan ta faru shigo ciki malika sun faɗa miki komai ta zauna mama ina wuni lafiya lau malika ya gidanki lafiya lau mama faɗa min ina tsohon gidan namu shi ne wannan malika rushe shi aka yi idan baki manta ba tun kuna da aka fara rushe gidan ana aikin aikinsa mijinki ne kuma ya saka aka mana wallahi malika idan kika sai kika bata mishi rai ba mu yafe ba insha Allahu hakan ba zai faru ba Mama ki yafe min laifukan da na yi a baya, ba zan ƙara ba, na gane gaskiya. Na yafe miki Malika, Allah dai ya shirya mana ke. Amin mama, ina baba. Ya fita yanzu nan zai shigo. Ina mijin naki? Yana ƙasa, na san yanzu nan zai shigo. Tare suka yi sallama suka shigo da Malam Musa. Suka gaisa. A gidan suka yi gari magariba suka fito. Da suka fito suka wuce gidansu. Malika ta kafe shi da idan tana murmushi har suka isa gida. Ya fito da leda a bayan mota ya mika mata. Ta ansa. ba ki tambaye ni me a ciki ba. Kaza ne gashashe na siyo, kina shiga gida na je na siyo shi da sauri na dawo. Suna shiga gida aka kira sallan Isha, ya yi wala ita ma ta yi suka yi sallah. Bayan sun idar ya umarce ta da su yi sallan nafila raka a biyu. Ba musu malika ta tashi, suka yi suka yi addu'o'i. Nan ya janyo ledan ya buɗe shi a gaban malika. Malika ta ki ci, shi da kanshi ya dinga bata har ta koshi. Bayan sun gama ta je ta yi wanka ta yi brush. Bacci yake ji ko malika? Je ki kwanta. Jiki ba ƙwari ta je ta kwanta, duk ta gama tsorata saboda kallon da Mahir yake mata. Kusa da ita ya zo ya kwanta yana fuskantanta. Ya shiga shafa fuskanta, yana shafo jikinta. Ya dawo yana shafo. <clears throat> Masu sauraro, abin ya fi na. Malika da Mahir, asuba ta gari. Washi gari Mahir kamar ya haɗiye Malika. Zaton da ya mata hakan take, da kanshi ya buɗe abin shi a kwali. Bayan watanni, Afra da Sauban suka zo gidansu, bayan sun gama gaisawa, Mahir da Soban suka fita. Afra na zaune ta zuba Malika ido. Ta fara kalla, Malika, kin ganki kuwa? Kin kai ni kika kiba kika ƙara kyau kuwa? Ke ma? Wato Soban ya gama nashi ya fita shi ne kika canje shi ko? Ki ba ki gana ki kiban ba, nawa kika gani. Ya labar mardiya ne kan Afra? Hmm, ta yi aure, rezo ma haka. Shi kuwa shado hukuncin kisa aka yi masa, ya riga mu gidan gaskiya. Allah ya ji kanshi idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Amin, Malika mu za mu tafi. Da wuri haka Afra? Eh, daga asibiti muka zo nan. Ki bari zan zo miki sai mu yi ni. To, mu je na raka ki. Na hutar da ke Malika, yanzu ba ke kaɗai bane ba. Ko babu komai, za ki dinga yin wani abu ko don jaririnmu. Waye gaya miki Afra? Kina mamakin yadda aka yi na sani ko? Yaya ne ya faɗa min, na tafi. Murmushi ta yi. Bayan wata tara naga mota ya shigo cikin gidan su Malika. An bude kofar naga Malika ta fito. Mahir yana riƙe da jariri. Farin ciki a fiskokinsu kuwa ba a magana, gidan ya cika da 'yan barka. Bangaren Afra ma hakan take. Ranar suna. ɗan Malika namiji ne ya ji suna Abdullahi. ‘Yar Afra kuma mace ce ta ci suna Khadija. Malika da Afra sun koma makarantarsu suka je da karatunsu. A sannan a hankali suka kammala karatunsu suka fara aiki. Malika ta sake haihuwa, Afra ma haka. Inda Malika take da yara hudu, Abdullahi, Aisha, Fatima, Ibrahim. Afra kuma tana da guda uku, Khadija, Muhammad, Hafsat, Murdiya cikin ikon Allah ta haifi yara biyu, Wasilu da Halima. Tammat bihamdillah. Tawa masu sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan labari namu mai suna na fi gane aro wallafar marubuciyarmu mai suna Husba a Hafama wato ‘yar kwalliya. Muna godiya ga wannan marubuciya na bamu wani littafi da ta yi Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara basira, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya sa tafi haka. Hakanan muna miƙa miliyoyin godiya ga masoyanmu na wannan channel mai albarka wato Ash Multimedia da ke nan manhajar YouTube. Muna godiya a gare ku na ku da kulawanku da kuma likes da kuke mana da comments a duk lokacin da muka ɗaura labarinmu, hakanan da kuma sharing da kuke mana a groups groups ɗinku na WhatsApp da kuma Facebook. Hakanan kuma godiya ta musamman ga ɗan uwa wato Snooze kenan. Allah ya saka da alkhairi da lokacin shi da kulawa da yake ba wannan channel ɗin matuƙa a kowane lokaci. A yanzu haka ba shi da lafiya muna fata Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya sa fara ne. Duka duka a nan zan dakata sai mu tara a sabon labarin mu wanda nake sakarin insha Allah idan da lokaci daga gobe zan fara kawo sabon labari ba ma sai an ɗauki wasu tsawannin kwanaki ba insha rabi rabbi. Da haka nake cewa kada ku yi nisa da wayoyinku a zuwa gobe da yardan Allah za ku kasance da mu a cikin sabon labarin mu mai suna da dash dash dash <laughs> masu sauraro duka duka a nan zan dakata